musamman misalin wanda yake kamar shugaban ƙasar faransa malamai suna da saɓani akan la'anin mu'ayyan a tsine ma mutum a kansa a ambaci sunansa a tsine masa wasu malamai suna ganin bai halasta ba wasu kuma malamai suka ce ya halasta domin manzo Allah sama yayi ya ambaci sunayen waɗanda suka kakkashe masa sahabbai ya musu alkunuci kuma ya la'ane su a sallah a haka suke ganin ya halatta za a iya tsine ma wani mutum musamman kafiri wanda cutar cutarwarsa ga musulmai ta bayyana kamar shi wannan makirun ɗin eh, sunan shi makirun dama makirun ne tun daga zaben shi wanda bai gane sunan ba ne yake bata makan shi lokaci sunan shi makiru yadda sunan yake haka yake Asma'u dallat ala awsafi tabban lidil asma'i wal awsafi mun gane to shine wannan so da haka kauli rajihi ya halasta za a iya la'anul mu'ayyan idan ya kasance kafiri kuma cutar cutarwarsa ta bayyana ga musulmai matuƙa ya halasta za a iya la'anarsa a ambaci sunansa ya halasta. sannan idan shugaba ya ba da dama cewa a yi alƙunuti za a iya masa alƙunuti a sallah a la'ane shi a yi masa mummunar addu'a a cikin sallah in shugaba ya ba da izini a yi eh, amma kai da ni ba za mu zo koshi shi kenan mu ce ba mu yi masa alƙunuti ba ba tare da izinin shugaba ba ƙauli raji in waɗannan alƙunutan to ana yin su ne idan shugaba ya ba da izini kamar sarkin musulmi a najeriya in yanzu sarkin musulmi ya ba da umarni cewa a yi to za a yi sai a yi mun gane amma dai dalla ana shi ba a cin sallah ba to ba laifi ba ne don ayi. saboda ɓannarsa ta kai inda ta kai zalincin shi ya kai inda ya kai sannan wuce gona da irinsa ya kai inda ya kai ya yi kwanakin baya bai ya gaba bai ci nasara ba inda ya ce musulunci na cikin matsala addinin musulunci na cikin matsala matsananciya sau da ka yana kira ga musulmai su duba addininsu su gyara shi haka ya faɗa a jawabansa da ya yi kusan sati ina jin sati kusan biyu kenan to daga baya kuma sai gashi ya ba mutanen ƙasarsa da 'yan jarida da komai dama wanda a faransa akwai mutanen akwai musulmai sun fi miliyan shida a faransa kuma dukkaninsu suna da da zama ɗan ƙasa cewa su ‘yan ƙasar faransa wasu kakanninsu tun lokacin da aka yi yakin crusade alhurubus salibiya su suka zama suna da asali a can za ka samu wata eh, abin nan usra ce magribiya mutanen maroko wasu usra ce misriya suna zaune a faransa kuma suna ba da gudunmuwa wajen ci gaban ƙasa kuma musulman faransa musulmai ne masu son zaman lafiya matuka ba sa cikin mutanen da suke tada hayaniya tunda da suna tada hayaniya da tuntuna ai ba a zauna lafiya a ƙasa ba kuma suna ba da gudunmuwa a ɓangaren ilimi a ɓangaren ƙere-ƙere a ɓangaren tattalin arziki ga baki ɗaya da kasuwanci to amma babu mamaki faransa tsohuwar ƙasa ce wadda ta yaƙi musulunci lokacin da aka yi alhamalat na alhamalat salibiyya faransa ita ta shugabanci kasashen turai wannan yakin da aka yi aka rika daga cross ai faransa ita ta shugabanci kasashen turai gabaki daya an ka karanta littafin abin nan husnul muhadara fi tarihi misra wal qahira zaka ga zaka ga bayanan da al-imam yayi a game da haka har baitotan da aka yi mashi prince abin nan Francis Louis Attacher eh bayan bayan musulmi sun ci nasara a kansu a ɗaya daga cin hamlat ɗin faransa tintina a ƙasa ce ta makirci wadda take cutar da musulmi. sannan da aka zo aka yi mulkin mallaka ingila ta fi sauƙin hali fiye da faransa saboda ita ita ingila da take shi shine bata cika matsa muku sai kun canza ba amma ita faransa sai komai naku ya canza sai kun koma kun yi rayuwa irin tata ta 'yan ƙasar ta ta kulalace yanzu ka tafi ka je ba su abin da mai haƙuri ba za ka haɗa 'yan Nijar da 'yan Najeriya ba a wajen riƙo da addini matanmu za ka gan gansu mutahajjibai mutanaƙibai za ka samu matanmu cikin niƙabi da hijabi amma ba za ka ga haka a Nijar ba to balle ka shiga irin su chadi balle ka shiga irin su mali balle ka shiga irin su maroko da su tunis tunisiya za ka je ka ga tabarruci ka ga yadda mata suke yawo tsirara a waɗannan ƙasashe sakamakon me sakamakon mulkin da faransa ta musu kaga shi ne wannan so daga ba bakon abu ba ne amma abin da yake zai baka takaici shine shugabannin ƙasashen musulunci da har yau ba abin da suka ce a game da wannan abin shine zai fi tayan maka da hankali ka ce wace irin rayuwa muke musulmai a wannan zamanin namu wanda ya kamata a ce akwai jawabi mai ƙarfi daga ƙasashen musulmai oicc zama na gaggawa ƙungiyar musulmai ta duniya ƙasashen musulmai na duniya su zama na gaggawa su Allah wadare da wannan abin kuma in son samu ne su dawo da ambassadors ɗinsu su ce duk su su a'insu su dawo gida sai faransa ta tuba kuma ta ɗau alkawari cewa ba za ta ta ma annabin musulunci wanda annabi ne da ke da mabiya yau a duniya wanda sun kai biliyan biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mabiya a cikin musulmai tsantsar musulmai mun fi biliyan sannan kuma akwai waɗanda ba musulmai ba waɗanda suke son zaman lafiya suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma adadin su guda nawa ne domin yanzu da za a yi ƙuri'a a ce a zaɓi mutum kowa ya zaɓi a zaɓi wanda ake waye kai hiranka waye su taɗinka waye na jaminka na duniya to har waɗanda ba musulmai ba masu son zaman lafiya masu son alkhairi a duniya za su kada ƙuri'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ci gaban da annabi sallama ya kawo a duniya to wannan abu ne da yake a fili to amma OIC ba su yi ba ƙasashen larabawa jami'atul duwalil arabiya ba su yi ba duwalil khalijil arabi guda shida wanda suna yin imma sukan sukan zauna su tattauna matsalolinsu ƙasa ɗaya ai kaza a haɗe mata kai yanzu ba su suka haɗe ma ƙasar katar kai ba saboda ne sun ce saboda ta saba wasu dokoki da ƙa'idoji da alƙawara da aka yi na gudanar da wannan ƙungiyar tasu to akwai alƙawarin da ya fi na tsara haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shi da ba shi kariya da Allah madaukakin sarki ya ce mi li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu وتوقروه وتسدوه بكرة وعسيلة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرافهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم منه هم ka Allah mu dauki zaki ya dau alƙawari mun dau alƙawari a wajen Allah cewa za mu ba manzon sama kariya in ko ba mu yi ba Allah zai ba shi kariya so da ka duk wanda zai ci mutuncin manzon sama ka jira masa ido ka kyale shi ka ga abin da zai faru da shi amma alal aqalla abin da musulmai za su iya shine su ce ba su yadda ba kuma ba za su yadda a ci gaba da yin wannan ba kuma tuntuni cikin abin da aka nema ai in majalisar ɗinkin duniya ta gaskiya ce a shekarun baya da aka yi waɗancan abubuwan lokacin da denmark suka yi wannan shegantakun nasu da suka yi ai an nema cewa majalisar ɗinkin duniya ta samar da doka ba manza Allah ta sanarwa ba a duk wani annabi a haram a ce ba a yadda ba kuma akwai dokar da kowaye ya taba su shi ma a taba shi amma sun yi kowa na da gata amma ban da musulmai kowa na da gata a duniya amma banda musulmai annabin su bai da gata littafin su bai da gata yau duk wanda yake sanya suna to ya takali annabi sallallahu alaihi wasallam ya takali musulmai zai samu goyon baya za a goyi bayan shi za a girmama shi za a ɗauko shi ma kila a bashi wani kandi na ɗaga darajarsa so daga duk inda musulmi yake bai kamata ya wasa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin abin da manzon Allah manzon sama ya fi mana komai ya fi mana rayukan ya fi mana iyayenmu ya fi mana ƴaƴanmu ya fi mana duk abin da muka mallaka in za a taɓa manzo Allah sallama to za mu ba da jininmu dukkaninmu gabaki ɗaya abin da ya kamata musulmai su fito kenan da shugabanninsu su tsaya fi sattin wahid a sahu ɗaya su faɗa ma duniya wannan abu abu na gaba a cikin abin da ake yi fatawar da malamai da yawa na duniya suka bada akan cewa duk abin da ka sani faransa ke yi a yi muƙasa a yanke a daina siya fatawa ce mai kyau duk da akwai malamai a saudi arabia wanda suke suke rubuce-rubuce wanda su suna ganin tun a wancan lokacin da wasu malamai suka ba da fatawa suna cewa ba daidai ba ne a'a ai wannan tsari ne na siyasa gudanar da duniya su ko maslaha ake kalla su ne abinda malamanmu suke ce musu a siyasa shar'iyya abinda ba ka da nassi karar a kansa amma kuma rayuwa na hukunta sai an yi shi a yau duniyan nan abinda kowa ke takama da shi shine karfin tattalin arziki to ana da dama mutum biliyan biyu alal aƙalli kenan biliyan biyu ya ce duk wani abu da faransa take yi kaga fijo kamfanin mota fijo duk kowa ya a daina a kulle na hatta wannan biran banzan ni tuntun zama na daina amfani da shi mai sunan shi small ba big ba small kawai big ba na ce wannan waɗannan abubuwa suna da muntajat da yawa wanda za a iya karya su da shi to amma musulmai suna da niyyar su haka yanzu da aka fara magana kan tattalin arziki kan cewa ai ai sun fito sun fara magana ko ba ku ji abin da ministan su na harkokin kasashen waje ya yi ba wai a daina cewa a daina siyan kayansu a shi abin na da zafi kenan ashe wannan wani makami ne da muke da shi a hannunmu ba tare da mun tada hankalin kowa ba amma me za mu dafa kifi da ruwan sanyi ko? to shi ne wannan so daga abin yana buƙatar ƙarfin zuciya yana buƙatar ƙarfin niyya da kuma tsayawa a abin da gaske Allah shi kyauta Allah ya yi mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci duk wanda yake nufin musulunci da bala'i ko da fitina Allah madauki ke mai masa da kayansa wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum